Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin naku ne na yau da gobe shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ma wasu tashoshin na kan zangon FM din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatar muku da shirin. Maryam Bashir Bugaji. Safinatu Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro yau Laraba shi daga watan Satumban shekarar 2017 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari za mu yi magana ne akan yadda a kullum akan daɗa samun karuwar labaran karya a kafafen sadarwar intanet. Ta inda wasu jama'ar ke faman yada duk abin da ya faɗo kan shafukansu na abota yanar gizo ko social media a turanci ba tare da tantance sahihancin labarin da suka gani din ba. To haka yake wanda kuma bayan wannan kafin mu je ga abin da ke gaban mu kar a manta akwai abin da ake bin bashin sa na kan maganar bashin albashi da ma'aikata ke bi amma kafin sannan shin ana tantance shafukan abotan nan da ake yada labarai? wato mutane a koyaushe suna iya yi magana yadda suke so wasu suna da karancin ilimi koyaushe mutum ya kasance duk abin da zai yada a social media ya kasance abin ne wanda ya san gaskiya ne abu ne wanda zai kewaye duniya ga baki ɗaya ya kamata duk abin da mutum zai rubuta a social media ba a hana shi rubutu ba shi yasa aka ce social media ya ji tsoron Allah ya duba ya ga menene shin abin da zan faɗa gaskiya ne Sarakuna iyayen al'umma kansu suna da ta cewa don jawo hankalin al'ummar su kan labarin karya a shafukan intanet kamar yadda mai martaba sarkin Katsina dukko ya ce. Yadda sai ɗan shaidan ne muka sa cikin aljihu muna yawo da shi. kowa ya rungumi hansa ka ɗabu ka buɗe hansa lokacin sallah ya kana karanta message ko kana yi ko kana wani whatsapp an yi ma whatsapp na sharri to ku tuna wallahi na rantsawa ni ka fara. duk wanda ya yi wani sharri ta hili ko ta ɓoye to ya jira nashi Za mu karamto amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter da kuma jin ta bakin ɗan iya akan wannan batun. Amma kafin mu je ga wannan batu na labarin cin kanzon uh, kurege a wasu kafafen intanet sai mun ji karashin tattaunawar makon jiya game da maganar kagewar albashin wasu ma'aikata a Najeriya. Ta yadda wasu su kan shafe daga watanni biyu akalla har su kan kai shekaru biyu ba tare da an biya su haƙƙin nasu ba. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya tattauna da wasu bayan Allah a wancan mako wanda suka hada da Kabiru Rahama Alhassan Minista da kuma Abubakar Tsari. Sun tsaya ne daidai inda yake tambayar su shin ina mafita ne game da wannan rashin albashin ma'aikata a najeriya gaskiya abin da ya kamata a yi shi ne, ni a nawa tunanin abin da ya kamata a yi ya kamata gwamnati ta sa ido akan wannan abu don domin gaskiya tsakani da Allah in har aka ce akan haka za mu tafi to gaskiya rayuwar ba za ta kyau ba to amma sai dai in kace gwamnati ta sa ido a kai za ka kamar cewar ko shishigi ne gwamnatin tarayya za ta yi wa gwamnatocin jihohin kana hukumi da jihohi domin daga gwamnatocin guda uku kowane yana cin yancin gashin kansa ne duk da haka akwai babba sannan kuma akwai wanda in ya tsawatar dole ne a yi in ko ba haka ba a kirkiro wani abu na gaskiya tsakani da Allah wanda ke za a tantance ma'aikata babu na bogi babu na komai in shara kake yi in kai ma tsinja ne a local government gwamnati tana da account ɗinka ta san da kai lokaci yana yi wata yana yi kawai sai dai ka ga alat ka ji baram kawai dai a samu dai tsari wanda ya kamata yi suna gani to a wakar umar tsari wani rawa kake ganin hukumar efcc za ta taka wurin sa ido akan irin wannan kwangaba baya da ake yi da kudaden jama'a a matakan gwamnatoci eh yana da abin da zan iya ce abin da hukumar efcc ya kamata ta lika lura shine ai tana jin koken mutane kuma tana jin matsaloli na mutane da gidan rediyo jaridu da sauransu kamar shi mago ya kamata ya sa ido a kai duk gwamnan da aka same shi da irin wannan duk da yake ana cewa suna da kariya ko suna da menene to akwai wani abu da um, duk lokacin da aka tara shi in ma suna da kariya to duk lokacin da mutum ya sauka to ka karshen ka Alhaji Kabiru a matsayinka na ma'aikacin gwamnati kana ga akwai rawar da ya kamata a ce kungiyoyin kwadago sun taka domin sa ido akan irin wannan matsala eh tabbas ai su suke da rawar da ya kamata a ce sun taka domin maganin wannan wani lokacin da yawa sai ga ga abin da ya kamata su ɗauki mataki akai amma ba sa ɗauka sai wani abu can daban ya kamata kungiyar kwadago ta tashi tsaye dama amfanin ta kenan domin ta kwato wa dan abin nan ɗinta um, abin nan mai ƴaƴanta yanci amfanin ta kenan amma abin mamaki sai ga har wannan bail out din da shugaban kasa ya bayar jihohi da yawa an basu amma kuma basu biya ba sai suka je suna biyan kwangiloli da matansu suka yi kanan matansu suka yi yan eh, uwansu suka yi ko su suka yi da kansu da kuɗin wanda yake kuma kuɗi ne da aka basu su biya albashi saboda bisa sun san ba abin da za a yi musu duk waɗannan eh, eh, waɗannan hukumomin da ake cewa suna yaƙi da da rashawa da cin hanci duk sun zama dukkan wallami ce ba cizo bare ya kushi sai dai kuka kawai in sun ma miyau shikenan ba za su ci ba za su yi komai ba so shi yasa suke abin da suka ga dama amma inda a ce sun san cewa za a hukunta su to da dabba za su yi wannan abin ba amma ita ma kungiyar da lallai ya kamata ta tsaye ta duba irin waɗannan haƙoƙi haƙoƙi ne masu muhimmanci domin kana ma'aikaci ba a biyan ka albashi to me amfanin aikin kenan alhaji alhassan shayabu wani lokacin zamu ga 'yan siyasa idan suna neman mukaman siyasa ko gwamnoni ko ciyamomi ko waye da sauransu haka dai za su ce za mu samu muku da ruwa za muku hanyar mota za muku lantarki famfo da sauransu wannan alkawari suka ɗauka wa talakawa yayin da suka zo suka cika ɗaya ko biyu daga ciki kuma sai ga talakawa kuma sai ta cewa ai za mu gode wa mai girma gwamna ya yi hanya ya yi kaza ya yi kaza da sauransu an biya albashi an yi da sauransu idan misali shi mai mulki ya aiwatar da alhakin da Allah ɗora masa kuma shi ya yi ma talakawa alkawari akwai bukatan shi talaka ya zo ce mai girma gwamna ya yi abin a wannan mun gode da sauransu a yi ta da sauransu wannan wani abu ne wanda ke mutum zai dauki alkawari tsakanin shi da Allah sannan kuma duk alkawarin da ka dauka ka da Allah kar ka manta fa sai ka cika shi in kuma baka cika shi ba ranar gobe kiyama Allah zai tasar da kai ga ka ga mutanen da kai musu alkawari saboda haka za a tashe ka ga shi ga su ka tashi ka maimaita abin da kai ka cika musu ko baka cika musu ba Alhaji Kabiru a matsayinka na ma'aikacin gwamnati bari karfe min wannan shirin yaya kake kallon wato makomar yan kwadago a hannun waɗannan yan siyasa to abin da yake faruwa shine in ka da laka dawo duk dai tana kan corruption ne shine duk yake lalata komai saboda haka su kansu yan kwadagon yan siyasar sun harbe su domin sun cusa siyasa a cikin kungiyar kwadago din saboda kusa a ce sun kashe ta kawai sun cusa siyasa sun rarraba kawunansu saboda haka idan ka ce wannan ya ce kaza sai abu wannan aje a didike sai aje a ganshi shike sai wannan ya ce kaza saboda haka sun raba kawunan kungiyar kwadagon kamar yadda aka santa da kungiyar kwadago mai tana da karfi kuma murya ɗaya ce in ta ce kaza ta ce kaza dinnan amma yanzu babu ita sun cusa siyasa a ciki sun lalata ta masu sauraro a madadin abokan tattaunawa ta alhaji kabiru ɗahiru rahama wanda ma'aikacin gwamnati ne wato dan kwadago sai alhaji alhassan shabu minista wanda masanin tattalin arziki ne sai kuma abubakar umar tsari wanda mai sharhi ne akan harkokin siyasa wato akan harkokin yau da kullum a najeriya hassan mai na kaina ke sallama da ku daga nan ofishinmu na muryar amurka da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya mu zama lafiya to da fatan za a ci gaba da biyan ma'aikata ko kuma a fara biyan su in ma ba a biya su ba a tantance a abin da ya dace amen amen eh. to bari mu fara ji da amsoshin ku game da cewa um, shin me yasa mafi yawanci ake yarda da labaran da ba a tabbatar da gaskiyar su ba a kafafen sadarwa na zamani na yanar gizo Sakon farko daga Shehu Adamu Rijau ya ce bayyanar kafofin sada zumunta ya sa kowa ya zama ɗan jarida wato freelancer kenan. Kowa na so a ce a wurinsa aka ji labari kaza saboda haka yunwar son yada labaran ne ya sa jama'a kan kirkiri labarai su watsa a shafukansu na sada zumunta. Su kuma jama'a da zarar sun ci karo da shi sai su yarda ba tare da sun tantance sahihancin labarin ba ya kamata dai a dinga yin taka tsantsan domin ita ita ƙarya haramun ce shi kuma haramun zunubi ne zunubi kuma abin kai mutum mahallaka ne saboda haka jama'a a kiyaye. Sai journalist baban gidar Jau ya ce eh kun san akwai waɗanda ake kira 'yan scandal mongers waɗanda sun fi son jin ƙazantacciyar labarai. Wasu kawai ba ruwansu sun fi son a ji an ce an yi kaza da kaza. Kawai sai a watsa labari ba tare da neman ainihin sa ba. Ni dai ban da ɗaya daga cikin waɗanda ke saurin yarda da ƙaryar labari face idan na ji kun faɗa nake yarda. Amma ba kawai in ga labari in yi saurin yarda da shi ba. Domin saurin kwararrun watsa labari yakan sanya a dinga ɗaukar mutum mai harshen damu da fatan da ya za a dinga kula. sai comrade abdullahi mansur dutse ya ce addinin musulunci ya ce ka faɗi alheri ko kai shiru ina mamakin waɗansu mutanen wasu da zarar sun ji labari ko wani zance sai kawai su ce za su yaɗa wa duniya bayan ba su da hujja ko tushen labarin sannan ba su la'akari da irin illar da labarin ko zancen zai haifar ga al'umma allah ya ƙara tsare mana harshen mu ya allah ya ƙara ya ƙara haska tsarkake mana zukatan mu amin sai mariya m aliyu ta ce da yawa daga cikin masu irin wannan halin zaka same su masu raunin fahimta da karancin mu'amala da rangwamamman da rangwamen ilimi sai ka ga mutum ya dage akan abin da ba shi da tushe idan ka ce ina ya ji sai ce ma a midiya ita kuwa midiyar nan hannu ne da kaifin basira suka yi ta za kuma a iya amfani da raunin sanin al'umma don yada jita-jita sai adamu musa faga ya ce salam yau da gobe hakika yaɗa labarin da ba a tabbatar da shi ba wato jita-jita bai da wani tasiri ga zaman lafiya ga al'umma da kuma zamantakewar al'umma abin da ya kamata mu yi shine tabbatar da sahihancin labarai da kuma ta inda labarin ya fito ko wanda ya bada labarin sai abubakar kawo girgir ya ce to wannan dai ya samu asali ne daga wajen wasu gurbatattun 'yan jarida wanda ko ni ina da wani ɗan jarida da muke friendship da shi a facebook wanda kullum yana rubuce-rubucen da ba su da tushe balle makama na twitter maryam ce sai an samu dama ko idan eh, na ga abun ta lokacin sai a hankali mm. safina mu je to ga wanda bai ji ta bakin dan iya game da labaran shafukan intanet da wasu suka runguma ba ba tare da tantance su ba ga dan iya har cikin gida yau ɗan iya ya iske ni ya ce na ikara na zo ne mu tattauna wata matsala da na ga tana nema ta yi tsanani musamman ma dai a kafafen sada zumuntar da wasu ke ganinsa a matsayin kafafen yada labaru na zamani waɗanda ke yawan yada labarin da a wani lokacin ma babu gaskiya ko ƙanƙani wanda irin waɗannan labarai kan ya matsa zamantakewar mutanen karkara da na birni har ma ta kai a wani lokacin ana neman zub da jini saboda yadda yada labarun bogen yanzu ya tashi daga kan sauran al'umma ya fada kan shugabanni wanda daga nan ne sai ka ga mabiya shugabannin na gabza karo a tsakani saboda haka dai a gaskiya masu amfani da irin waɗannan kafafe na zamani dole su sauya tunani don yada labaru marasa tushe fa sam sam ba shi da amfani na ce gaskiya faɗan iya waɗannan kafafe kafafe sun ƙware wajen yada gulma, waɗanda labaru ne da bayanan da babu tushe ballantana makama, kuma har ma sai ka ji wasu sun karanta irin waɗannan bara gurbin labaru kuma suna ta gabza gaddama. Dubi dai yadda wasu suka dinga yada labarin cewa wai shugaban ƙasa Buhari ya hau jirgin sama don zuwa ƙasar Amurkan da aka ce wai shugaba Trump ne ya ce ya ɗau azama. Wasu ma har da zarin sakewa wai shugaba Buharin ya bar ƙasa Najeriya tun da yamma, alhalin yana can a birnin daular jihar Katsina mahaifashi yana ta faman hidima, har ma na ga ya gana da matasa masu yi wa ƙasa hidima da kuma 'yan kasuwa gami da manoma. Don haka ne dama ni idan na ga labari a irin waɗannan shafuka na zamani na kan tsaya in yi ta tantama har sai na tabbatar da na bincika gaskiyar ba batun kada a bar ni cikin nadama. Dan iya ya ce to ina masu sharɓan labaru irin na yanar gizon zamanin nan ga wani jan hankali. Wajibi ne idan kun hangi labari ko bayani a irin wannan dandali, ku rinka binciken kwakwaf har sai kun nemo asali saboda an gano wasu labaru a irin waɗannan dandali mafi akasari ƙarya ce ke zaman musu tubali. Don dama burin wasu su ta wa da al'umma hankali wasu kuma dama suna da damuwa ne kawai da wasu gashi kuma dama ba su da tawakkali shi yasa duk tarkacen da suka tattara sai su tura a irin wannan dandali babu ko fasali don haka dai duk mai son ganin ya warware irin wannan mugun kulli to ya dinga tabbatar da labarin yanar gizo ya fito ne daga wani adali saboda adali ne kawai baya yaɗa komai sai alkhairi tsarin da ke da dalili. <laughs> To wakilinmu Hassan Maina Kaina ya tattauna da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe a kan wannan dai lamari da ɗan iya ya gama tattakar <laughs> mutane a kai na mm. cewa ana yada labaran kare a shafukan yanar gizo ga yadda suka yi da jama'a. a yau zoron namu yana birnin katsina katsina ɗakin kara wanda zan bari kowa gabatar da kansa bari fara daga wani nan dama sunana abdullahi aliyu katsina sunana aliyu jibrin abubakar saulawa sunana bilkisu jibrin abubakar abdullahi aliyu katsina in zan fara da kai me yasa menene abin da kake gani yake yawan kawo gutsiri tsoma da kuma jita-jita a kafar sada zumunta ah, abin da na fahimta alhaji hassan shine a jita-jita a kowane lokaci ana kirkiro ta ne saboda a cimma wata manufa kuma mafiya yawan annan mutanen da suke kokari wajen ganin cewa sun yada jita-jitan to suna da wasu hanyoyi da suka kafa wajen taimaka musu yada wannan jita-jita ita jita-jita a kowane lokaci ana yada ta ne don a yi ma wani illa a cutar da shi saboda haka mafiya yawan mutanen da suke yada wannan jita-jita kuma suka ɗauki wasu wanda suke taimaka musu wajen yada ta to ana yi ne don a cutar da wasu mutane aliyu me yasa kake ganin mutane suke kokarin sanya da jita-jita a irin wannan yanayin da muke ciki wato mutane a koyaushe suna iya shiga social media su yi magana yadda suke so wasu suna da karancin ilimi akan abubuwan da ke faruwa a ƙasa wasu kuma suna gani kamar in suka yi wannan za su kai ma wani matsaya haka to amma shi a koyaushe mutum ya kasance duk abin da zai yada a social media ya kasance abin ne wanda ya san gaskiya ne akwai fact ba ka fito ba ka ɗauka ra'ayi kamar yadda yara ƙanana za su fito su ɗauki social media su dinga yada abubuwa da zuwa ga abokanansu yadda suka ga dama su sani cewa society mutane duk wani abu wanda ka yada ba a guri ɗaya zai zauna ba abu ne wanda zai kewaye duniya ga baki ɗaya. Hajjia Bilkisu ya kike kallon al'amuran a gaba ɗaya. Masu maganganu dai a social media mafi yawanci akwai masu karancin ilimi a cikinsu kuma ba su da masaniya kamar yadda ah, na hannun dama na yi bayani akan abin da suke faɗo. kamar kaga korafe-korafe da aka yi ta yadawa akan shugaban kasa buhari kwanaki ana yana amerika wacece da wacece karshe kowa ya tabbatar da buhari yana daura ba amerika ya je ba so babu yanda za a yi idan ni ina tuni a matsayina ina tunani idan har akwai wani abu wanda shugaba ya yi ba daidai ba kamata ya yi a zaunar da shi ko a je a same shi a nuna masa ba sai an haɗu a bayyanin jama'a ba za a kira sunan shugabanni a zage su a ci masu mutunci babu yadda manzo Allah cewa ya mu rinka yi shugabannin mu addu'a da mu ne musu addu'a kuma da sai sun fi haka albarka da daraja yanzu ina daukan ka Abdullahi Aliyu Katsina galibin irin waɗannan jita-jita da ake yadawa a social media wani yana karantawa ya san abin ba haka bane amma kuma sai gana ga abin kamar haka ne kuma sai dinga yawo ya tunansa haka ne ba haka bane ya kake kallon wannan matsala ai Alhaji Hassan <clears throat> magana dai duka ba ta wuce maganar da tun farko ba cewa waɗanda suke yada wannan wata manufa suke da ita na cutar da wani yanzu misali mu ɗauki rashin lafiyar shugaban ƙasa lokacin da ya kwanta bai da lafiya ya bar ƙasar nan a social media ɗin nan duk da duk da manyan mutane suna zuwa suna kai mai ziyara ana ganin su tare da shi kuma suna dawowa da saƙo mai ƙarfi amma duk da haka saboda kokarin cutarwa sai aka ci gaba da cewa ai bai ma da rai ya mutu saboda haka duk wannan ba wani abu ne ba illa a jawo rudani a cikin ƙasa ci gaban da ya kawo ya takura mu wasu suna cikin takura wace irin hanya za su bi su sanya shubuha da shakku a zukatan mutane yadda jita-jita in ta ci gaba da yawaita sai a yi to a yi bore wannan shine babban guri da masu irin wancan yada jita-jitan suke da shi kuma kaka manta a kafafen yada labarai na social media kafafe ne wanda kama kasuwa ce mm. ba kamar gidan rediyo na america ba wanda suke da gogewa da kwarewa na ma'aikatu kuma suke da dokoki na fitar da bayanai ko kuma labarai mm. wannan wuri ne wanda wani zai mulmulo wani abu wanda kafin ya mulmula shi sai ya zauna da wasu ƙwararru sun ba shawara yadda in aka fitar da shi zai yi illa zai jawo rashin zaman lafiya zai kawo hargitsi kan nan kuma zai cutu da al'umma gaba daya alhaji aliyu mutanen da suke amfani da social media me waɗannan abubuwa ne ya kamata su yi la'akari da shi to abu na farko shine masu amfani da social media duk wani bayani in za su yi su duba su tace su ga me ya kamata su yi saboda duk wani abu wanda ya shiga social media ba a waje guda ba ne zai tsaya yana yawo ne a duniya gaba daya hajja bilkisu idan muka duba dangane da shi alhaji alu ya bayani dangane da abubuwan da ya kamata a yi la'akari da su wurin yin amfani da social media waɗannan abubuwa ne kuma ya kamata kada a yi la'akari da su idan za a yi amfani da social media akwai abubuwa da dama wanda ya kamata kada a yi la'akari da su ni dai a ra'ayina ina ganin kaga kamar duk yawancin irin wannan korafe-korafen da zaka ji duk wani korafi da zaka ci ga shugaba mara daɗi to baya wuce ɗan arewa wannan korafe-korafen duk matsalolin nan da kake gani akwai su a can kudu da sauransu amma idan kaga korafi ya yi yawa da mugun abubuwa to bai wuce dai ɗan arewa ba wani abin da nake kira ya kamata duk abin da mutum zai rubuta a social media ba a hana shi rubutu ba shi yasa aka ce social media ya ji tsoron Allah ya duba ya ga menene shin abin da zan faɗa gaskiya ne kada mutum ya manta fa idan na yi ma mutum sharri ko na yada sharri to Allah fa sai ya saka mu wannan mutumin ko ma wane ne tunda kilan bai da masaniya akan abin da ya yada to ni kirana da zan yi a duk mutum a duk abin da mutum zai faɗa to ya duba ya tabbatar da cewa abin da zai faɗa gaskiya ne kada ya yi kirkiran abu ko don a neme shi a bashi kuɗi ko don a kira shi don ga ga mafi yawancin 'yan social media ɗin nan ana amfani da su sai su yi abubuwa wanda ba gaskiya ba ne su faɗa sai a kirawo su a ba kuɗi sai kuma su koma su janye wannan magana su fito ma suna abin nan suna dependin wannan magana suna ba haka ba ne hajiya ta kara jaddada magana da mai martaba sarkin katsina ya yi lokacin bikin hawan bariki abdullahi aliyu katsina wani lokacin mutum zai zauna ya kirkiro bayani wanda ya san ba haka bane ya yada kamar da kace da farko wasu din na yadda suna amfani da shi domin cimma wata manufa ne to amma kuma shi ga mutum na biyu kuma wanda ba shi kirkiro ba amma zai ga abin da bai ba shi da tabbas a kai sai ya shi ma ya taimaka wurin yadawa abin da ake cewa sharing kaga shi wannan ba shi da wani ba shi da wani manufa na cimma wani abu kurin ya ga wani abu ne amma ba shi da tabbas akan wani abun amma kuma ya taimaka wurin yaɗawa su waɗannan mutanen kana ga su ma suna taimaka wurin yaɗa barna kenan ai su ne masu kafi illa dalili kawai shine kamar da na gaya maka wani zai zauna ya kirkiro abin saboda ya cutar da wani amma zai yi amfani da wasu wajen isar da wannan sakon yanzu misali kamar ni kusan kullum sai na shiga social media amma ina iya ganin abu ɗari ko comment ma ba zan yi ba balantana in share kaga kenan idan mutum kaga ya sharing abu to yana da interest na wannan abu yau aka ce shugaban kasa bai da lahiya sai kawai ga wani labarin ɗauka in tura shi gaba da ganin wannan labarin ka san kiyayya ce hasada ce da kuma santa da zaune tsaye saboda haka mafiya yawan waɗanda suke kirkiro wannan abun ba ma sa tura shi har sai sun tattauna da wanda za su taimaka musu wajen yaɗa shi saboda haka sharing ɗin shi kan shi ɗaya ne daga cikin manyan illoli da muke fama da su a yau shi sun yana ba da misali da kafafen yan labari irin naku sai kun tace sai kun yi la'akari da shi kuma sai kun yi amfani da ƙwarewar aiki wajen fitar da labari hajji da dawo gare ki hajji bilkisu a baya majalisar tarayya ta najeriya ta yi ƙoƙarin samar da wata doka ga masu amfani da social media inda aka yi ta cece kusan cewar wannan danna 'yancin faɗin albarkacin baki ne kina ganin akwai buƙatar a samar da wannan dokan a halin da ake ciki E, to gaskiya um, inda hali ya kamata idan za a samu dokan to kaga za a samu saukin yada abubuwan da ba su da alheri a social media tunda cikin masu rubutun social media zan akwai masu ilimi wanda suke zaunawa su shirya abin da ya dace amma idan ka ga ana yada abubuwa wanda ba su dace ba to akwai wanda su kawai karo suke yi da abin da aka rubuta ba sa zama su editing din shi ko wani abu sai su tura kuma asali ma idan ka kirawo su zaka ga mafi yawancin su babu wanda ya wuce secondary school ito eh amma ja kafin ki ci gaba ina fahimtar kamar kina goyon bayan sama da doka kan masu amfani da social media wani zai ce miki ai wannan danna yancin faɗin albarkacin baki ne mm. a'a ba danna yanci ne ba a hana mutum ya faɗa ba amma ya zamana duk abin da mutum zai faɗa ya zama na yana da fact akan duk abin da zai ci kuma ni ina ganin social media ba waje ne na ka faɗi ra'ayinka amma ba wani ba waje ne wanda zaka kira shugaba ka dinga zage shi ko kana criticizing din shi akan abin da baka da fact a ciki duka duka kuma anan zamu naɗa tabarma shirin na yau da gobe wanda a wannan mako ya zo muku kai tsaye daga nan birnin Katsina ɗakin kara a madadin abokan tattaunawa ta sunana Hassan Mai na kaina ke sallama da ku daga nan da birnin Katsina. Assalamu alaikum. muke kasata gyara ta Allah ya gyara kasata Allah kai ne kadai ga Allah sa ya ce a gyara kasan mu amin kuma mun ce amin amin mm. to za mu rufe shirin ne da nasihar mai martaba sarkin katsina abdulmumin kabir ya yi game da al'umma da labaran ƙarya a kafar sadarwar zamani ta intanet da ke wayoyinmu na hannu yadda sai ɗan shaidan ne baka sa cikin ajihu muna yawo da shi kowa ya rungumi hansa ka rabu ka bude hansa lokacin sallah ya kana karanta message ko kana yi ko kana wani whatsapp an yi ma whatsapp na sharri to ku tuna wallahi na rantsawa ni kafara duk wanda ya yi wani sharri ta hili ko ta ɓoye to ya jira nashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya yi laifi ba ka yi mai zargi ko da ya yi laifin in kai zarge shi kai mai jifa'i to wannan lahin ya koma kanka to rishin ilimi ke kawo wannan za a ɗauki sai wani kaza kaza wani kaza kaza wani yi kaza kaza ina kake da aljanna shi ko wutar shi nan duniya kana kallon shi na kallon ka ba ka mai komi balle lahira kowa ta kan shi in adalci za ka yi ka zo ka ga mai wani mun ji kana kaza cikin ruwan sanyi ka gyara ba ka gaya ma duniya ba wani na nan na yi wani kaza kaza wani ɗan iska ne wancan iska ce wannan wace ce to abin da ka haɗi kan shi ko kanta ka wallahi ya koma kanka ko da yana yi ko tuna yi haka manzon Allah ya ce to mu ilimi a cikin tambihun gafiluna duk abin da ka sani ta rayuwa ta dan adam tana nan ciki ba a koyi komai ba to rashin ilimi shi ke haddasa mu abubuwa kullum ta kuka da kanmu wayo wayo babu wayo wayo babu to canza muka ya ce ba ni canza muku sai kun canza mu kanku to mu canza shi yasa Allah ya canza mu wasu abubuwan da hannu ake da gangan dan me da lalata gwamnati <laughs> yan adawa ne ba za a rasa ba ita sha sa ta gada in wane ya ci a'a ya mallaki in wane ya faɗi shi kenan murna kake a'a kai mai jaje shi wanda ya ci kai mai murna haka aka ce ba a bi ta da kulli ba Allah ya bashi wata rana sai da labari wata rana sai an waye gari duk mai numfashi wannan gidan wallahi sai mun kwanta mun mutu lokacin na nan ta yi to a yawan nan tunanin ita mutuwa tambihi ce tambihi ce ka tsaya ka natsu mizani na alheri mizani in taimaki dan uwa duk wanda ya taimaki ɗan uwa za a ga taimako nan duniya da can lahira duk wanda ya cuci ɗan'uwa uwa ya lalata ɗan uwa zai lalace nan duniya da can lahira sai an yi hatara wannan duniya ƙararra ce na tara na samu na yi wane ne na yi wace ce sai ka ji haka mu ma za mu tafa kar tsammanin ka zo kenan duk lumfashin da na yi wallahi sai in ganda ga bakila ba zai yi kusa da na shiga ɗaki na rufe sai in ta tunanin za a ɓalla ƙofa a ɗauko ni shi ne imani Allah ka tuna Allah to shi ne nake so ku yi a kula hasada giba bakin ciki wane ne wane wannan bala'i ne ga dan adam to a kula a natsu a bari ƙarshe Allah kai ka san daidai Allah kai ke da daidai Allah ka tsaye da mu kan daidai kurakurai kayo mai kuskure kullu nafsin aziz don mai rai yana tare da kuskure kai kaɗai ne ba kuskure kuma in ka tashi diba zuciya ta diba ko ka ba mu iko mu ga huska mu ji baki huska an yi ta ta gara ga huska annabi amma zuciyar fir'auna baki an yi shi ya ƙarya to Allah abinda muka yi na alheri kake da ladai Allah ka ba mu ladai kurai kullum sai mu kuskure to Allah kake da lafiya Allah ka yafe mana Allah ya ba shugaban ƙasar mu lafiya mahajjata ne suka ta yi aikin haji da mu nan na gida Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya Allah sa mu cika da assalamu alaikum To amin amin mai martaba abdul mumin Kabir sarkin Katsina. Mm. Maryam ku ba mu dan tuwita kaɗan Eh at Ibrahim Zafatu yace kun san akwai masu san eh, masu kunnen son jin gulma to irin su ne ake tura kwali wato a sheka musu ƙarya kuma su yarda. Sai at Nahas 33 yace saboda masu rubutu suna faɗin abin da mutane ke son ji kuma ita karya akwai daɗin ji dama Allah ya mana tsari. To amin amin yanzu kan a madadin. Maryam Bashir Bugaji. Safina ta Sodangi. Sai Julie Letters Gresham waje ta bada umarnin shirin da injiniyan mu ne wa Vasco Valerich Ibrahim Jarmai ne haɗa mu a Facebook Live Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da sa mu zama lafiya. kuma ta sa hakkin mu ne ba ma daina.